Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Makamai masu linzami da rasha ta harba sun afkawa gine-gine a birnin Odisa mai tashar jirgin ruwa a Ukraine a jiya Asabar kwana guda bayan da rasha da Ukraine suka sanya hannu akan yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya take marawa baya na sake buɗe tashoshin ruwa a tekun Bahar Aswad don dawo da jigilar hatsi. makiyan sun kai hari a tashar jiragen ruwa ta odessa da makamai masu linzami na jirgin ruwa rundunar sojin sama sun harbo makamai masu linzami biyu sun kai hari a kan gine-gine a tashar jirgin ruwan in ji rundunar sojin kudancin ukraine a kan manhajar aika sakon telegram ma'aikatar noma ta ukraine ta tabbatar da cewa akwai hatsi da aka ajiye a tashar jiragen ruwan a lokacin da aka kai harin in ji jaridan kiev independent ana sa ran fitar da hatsin zuwa kasashen waje a cikin kwanaki biyu masu zuwa a cewar bayanan ma'aikatar. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce harin na rasha akan odessa ya nuna cewa moscow ba ta da niyyar aiwatar da yarjejeniyar hatsi da aka kulla da majalisar ɗinkin duniya da turkiya da ita ukraine kanta kasar china ta yi gargadi na sirri ga gwamnatin biden game da yiwuwar ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi za ta yi zuwa kasar taiwan a cikin watan agusta in ji jaridar financial times a jiya asabar rahoton ya ambato wasu mutane shida da ke da masaniya akan gargaɗin da china ta yin suna cewa sun fi karfin barazanar da beijing ta yi a lokacin da bata ji daɗin ayyukan amurka ko manufofinta akan taiwan ba wanda ita china ɗin take ikirari batun sirrin na nufin akwai yiwuwar mayar da martanin soja a cewar jaridar financial times wanda ta ambaci mutane da dama da suka san da wannan batu a ranar 18 ga watan yuli ne jaridar financial times ta buga cewa pelosi tana shirin kai ziyara a taiwan a cikin watan agusta cutar biri mai yaduwa cikin gaggawa ya yi sanadiyar kafa shirin kota kwana na kiwon lafiya a duniya in ji babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros adhanom ghebreyesus yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya asabar hukumar who ta ɗora alamar shirin gaggawa na lafiyar jama'a da nuna damuwa na ƙasa da ƙasa an kuma tsara shirin ne don bayyana shi a matsayin batun da ke bukatar haɗin kan ƙasa da ƙasa da kuma zai kai ga buɗe tallafi da ƙoƙarin duniya wurin haɗin gwiwa akan raba allurar rigakafi da kuma yin jinya. Labaran na zuwa muku ne daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tashar talabijin kasar iran ta ce ambaliyar ruwan sama da ta faru a lardin fas da ke kudancin kasar mai fama da fari ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha bakwai an rawaito gwamnan birnin ishtaban yana faɗa a jiya asabar cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya shafe kogin yankin jama'an sun ce har yanzu ba a ga mutum shida ba ma'aikatar kula da yanayi ta iran ta yi gargadi game da yiwuwar samun ruwan sama kamar da bakin kwalliya a duk fadin kasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama da aka ɗora alhakin hakan akan sauyin yanayi bala'in ambaliyan ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da tituna a kusa da magudanan ruwan kogi yayin da farashin kayayyaki ke ƙara hauhawa a faɗin duniya 'yan siyasa na ta kokarin nemo hanyoyin kan yadda za a samu abinci mai ra'usa yayin da jama'a ke kara nuna adawa da tsadar rayuwa babban abin da ya janyo shine haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki yayin da yawancin gwamnatoci a kasashe suke ci gaba da kokarin nuna wa jama'a masu fargaba cewa za a iya biya musu bukatunsu. Ga masu kasuwanci, hauhawan farashin kayan dafa abinci daga mai zuwa kaza ya samu ƙarin farashi inda mutane ke biyan ƙarin kashi goma zuwa kashi ishirin cikin ɗari a wani gidan abinci na Sokiwu a ƙasar Singapore. Ga masu saye, wannan yana nufin suna ƙara biyan kuɗi da suka saba biya ko abincin da aka rage masa inganci ko aka cire wasu abubuwa gaba ɗaya. a ƙarshe a ranar juma'a alkalai a kotun majalisar ɗinkin duniya sun yi watsi da rashin amincewa a matakin farko da ƙasar myanmar ta shigar a kan shari'ar da ake yi na yi wa tsirarru 'yan kabilar rohingya kisan ƙare dangi a ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya shawarar kafa kotun ƙasa da ƙasa mai cikakken hurumi ta kafa wani mataki na sauraren shaidu da ake yadawa na cin zarafin al'ummar rohingya wanda kungiyoyin kare hakkin bal'adama da binciken majalisar ɗinkin duniya suka ce ya saba wa yarjejeniyar kisan kare dangi ta shekara 1948 a cikin watan maris sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana cewa zaluncin da aka yi wa al'ummar rohingya a myanmar wanda a da ake kira bama ya kai matsayi na kisan kare dangi Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa akai Assalamu alaikum mai saurare. To yau kuma dai a batun kasuwa a kai miki dole. Allah ya kawo ni wani bangare na kasuwar mu da lawar a nan tsakiyar garin Bauchi. To domin dai sanin yadda al'amuran yake gudana. Na zo ni keken shago, alaga malam to gashi Allah ya kawo ni a shagonka domin a ka mini bayani akan wannan hidima ko kuma sana'anku na kasuwanci da ke gashi dai kaya da na gani iri-iri to da farko don so ka gaya mun sunanka suna na hamisu ahmad wanda kuma aka fi sani da salele malam salele ina neman bayani don saboda kayayyaki ne wanda yake ni dai in na je shago ba zan ga wannan tare wato ɗimbin kayayyaki ba to amma kai gashi na ga kayayyaki iri-iri wanda yake ban ma san su ba wasu ma injuna ne wanda yake ba taba magani ba ni a rayuwa na gashi nan ana to zan so ka gaya min menene ma'anan wannan hidima naku na fanteka to da farko jama'a assalamu alaikum wannan fanteka da kungiya ta taro ta sa mata suna fanteka engineering waje ne da take nan da dabarun kasuwanci da sana'a ta hannu to sai yasa muka sa mata fanteka injiniyarin saboda duk mutumin da ka zo nema na sana'a na hannu a nan ina cin direban jirgin sama ma an kana nema a nan fanteka injiniyarin da ka samu wanda yake da ilimin wannan sana'an a nan wajen kuma an ka zo ta kasuwanci a nan wajen duk abin da ka san babu ita a shaguna na sayarwa sama da shekara hamsin ko saba'in da ikon allah an ka zo nan fanteka injiniyarin da ka zo ka samu wannan kayan yanzu an ka ga waɗansu abubuwan da a nan wajen da ka ga mun kawo su a nan wajen gwanjo ne wani masana'anta wani irin tsofin attajirai ne wanda suka tara kayan a gidajensu ba su yi ma amfani da shi ba amma da ikon allah sai ka ga kayan ya shigo hannun 'yan kasuwanmu a nan wato ba ga shi ainihin wannan sana'a gano na ji kace wai direban jirgin sama ma in ya zo nan kenan kuna da ilimin yanda ake tuke jirgin sama ne ranka daɗe wannan masana'anta da ka ganta a nan wajen akwai mai mastar digiri wanda ya yi wannan ilimin bai samu aikin da zai je a ɗauke shi a kwalin da ya iya ba to an ya zo nan wajen da ya zama zaune gari banza a gari sai ya zo wannan masana'antar wani ma leburanci da ya zo ana da ko da shi wani kuma abin da ya karanta a kwali daban sai ga ya zo ya shiga sana'an walda ko kuma kafinta ko ayon benda ko burkila saboda ya tsira da mutuncinsa da rayuwansa kana jin da kamar nawa ne ko alal misali ma kai ka fara wannan sana'a na To ni dai na fara wannan sana'a ta fanteka tun ina sana'a na na hannu kafin eh, tiris da walda zuwa ayon benda in na samu kuɗi ina ajewa a asusuna har na samu jarin da bai wuce naira dubu goma sha ɗaya ba na zo na fara saya da sayar wannan ni a wannan sana'a a waje na yanzu haka an ka ɗauke ni ka bani aikin gwamnati ma ni danga kaman kamun ɗaurin talala ne. To kaman kun kai kunawa a nan a masu sana'ar fanteka to mutanenmu dai da muke nan akalla a nan fanteka adadinmu an baka kai mu wajen matakin dubu goma sha biyu ba da ka kai mu matakin dubu goma sha uku ko sha biyar. ko za ka gabatar da man da kanka? sunana alhaji ali abdullahi adamu abba bane na da alhaji ali alasani. So, malam alhaji ali alasani ga wannan hidima na fanteka yaya ko za ka mun karin bayani akan wannan hidima eh, na sana'anku? haka ne wato mu sana'a mu nan ta kunshi abu ne kashi biyu shine akwai kasuwa kuma akwai sana'ar hannu a gwamnati suna iya ba mu yara mu koya musu sana'a daga kan walda kafinta da plumber har da latisha duka muna koyar da yara da namu da kuma wanda gwamnati za ta kawo mana muna koyar musu da wannan sana'ar hannu kuma akwai 'yan kasuwa wayanda suke siyan scrap karaku da sauran wasu abubuwa da duk wanda ya cancanci tsohon kaya ko ma menene da tsohon kaya wanda muke siye muke siyarwa kuma sana'ar lalle muna neman gudunmawa a wajen jama'a da kuma gwamnati inda sauki ne samu a cikin gwamnati za ta tallafa mana da abubuwa saboda a yanzu a nan layin muna da yara matasa kamar sama da 360 wanda suke cin abinci a karkashin cin abinci a karkashin banda magidanta muna da magidanta mun kai kusan mutum 250 da manya kenan magidanta wanda ni ina da kaina ni yanzu haka ina da yara a karkashi na mutum goma wanda nake koya musu sana'ar ayi da walda to idan muka duba ga batun irin kayayyaki da na gani gashi wasu ma za a ce sun tsufa ne ruwa ya soma cin su amma kai gashi nan na ka adana su ah, ya kake jin wannan za su tafi kuwa a wannan da su sai wanda suka fi haka muni ma suna sayuwa mu ai daman muke shine fantega din injiniyar wato ta kunshi abubuwa saye da sayarwa kuma da sana'a shine abubuwan da yake tafiya a nan ko ma menene duk abin da ka gani wani ma yana baya ne ma ba ma yana gaba bane yana baya ba mu kasa ba yana baya amma in Allah yarda ga kuma mai sayansa ya zo wata rana ya zo ci abu kaza ne ba wanda in ya je kasuwanni ba zai samu ba amma in ya zo nan musu a samu akai haka aje wani kayan shekaru biyu uku hudu biyar hannunka amma Allah da ikonsa wani lokacin sai ya ga kuma shi ake nema da zo ana neman ka ma ai mun ga wani yana da shi da zo ana neman ka ko kana ina da sai a zo a abu na sai kayan insha Allah shekara na talatin da biyar ina wannan harka to menene ka ce ka gamu da shi na ɓaci rai akwai a wannan a wannan harka ba irin hadarin da ban samu ba hadarin da ban samu ba shine kamar a ce an yi kidnappers ina ko fashi amma kamar in je in sai kaya a mun ko nayin an yi mun na sai kaya a lakwaja ya zama na fowar wannan na cutu a dalilin su ƙara misali za ka iya gaya mun kaɗan daga cikin kayan da ka fi harka da su wato shine kayan da na fi sayi shine kamar ƙarfe karfe kowane iri daga kan mota mai diri da mara diri da dukkan karfe da rodi da dukkan wani karfe da ya da wanda yake amfani da wanda ba amfani duk nasa. to har ila yau dai na samu daman jin ta bakin wasu wanda yake suka zo wannan wuri na fanteka domin koyon sana'a to malam ka gabatar min da kanka eh, sunana awul abubakar abban alhaji mai rodi ni dai ina zaune a nan gurin ne dai na zo cin abinci a nan dai har allah ya taimake ni na yi aure na mallaki hankalin kaina ina nan kan sana'a na har na dan samu damar aikin ayan benda nake yi. da tsarai um, barka da yawa ga mu sunanka sunana mansur muhammad kanin alhaji mai rodi to ka koya a nan wajen sana'ar kwanteka alhamdulillah ina yin aikin ayon benda kuma ina yin kasuwanci duk dai ba wanda ba yi kuma alhamdulillah an samu rufin asiri daidai gwargwado to kaman kayi shekara nawa ko alala akalla na kai shekara bakwai a nan wajen kuma muna zaune alhamdulillah da masu gidanmu lami lafiya kuma su ma suna jin daɗin zama da mu to har ila yau dai na ga wani ya zo nan wajen shi layin yan fanteka domin sayan wannan kayayyaki alaga ta malam to gashi na ganka a nan ko menene kawo ka salamu alaikum ni dai na zo sayan rodi ne da kofa Eh, saboda in aikin mai tashi nan mukan zo mu samu kaya mai dan sauki a matsayin mu na talakawa kuma cikin ikon Allah mukan saya ya rufa mana asiri shine ka ga mukan zo nan wajen sayan kayan dama ka saba zuwa nan ne eh kan zo ni sa'i sa'i duk lokacin da aiki mu ya tashi na gini mukan zo mu samu tsohon rodi a wajen su da ko sakon din kofa ko dai duk abin da dani na gini dai sakon ne muka zo ya kama mu zo wajen su mu zo mu saya kuma kai ka fi jin daɗin zuwa din saboda saboda abin da ya sa muka fi jin daɗin zuwa nan saboda mu talaka ne muka samu sauki wanda da ka je ka tunkari sabo a ce maka dubu goma in ka zo kanan da ka samu saukin dubu uku to dubu uku da ta iya ce maka wani abu. so jama'a da wannan dai muka kawo ga wato wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako sabili da haka wannan al'amura dai na kasuwan fanceka wuri ne wanda yake sai dai koyi abin da yake ka gani da wannan nake cewa abdulhab muhammad sashen hausa na murya amurka daga bauchi a najeriya Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Mai magana Rabin Hassan ɗan ƙarami, mataimakin shugaba na ɗan gwiwar ikilisiyoyi na Nijar baki ɗaya. Yau zai tsokani game da irin taɓarɓarewar rayuwa cikin iyali jihar mana ganin hancin tana shigowa cikin makarantu inda hulɗa tsakanin ɗalibai da malamai ta lalace babu ban girma babu ɗa'a. haka yake har zuwa cikin ma'aikatu na gwamnati sanin ya kamata ya tafi waɗannan abubuwa sun taso tun daga lokacin da adamu da hawa'u suka birshirewa umarni na ubangiji suka ci wannan ya'ya na iccen sanin nagarta da mugunta ya sa mutane na aiki da hikimar ba ta ubangiji ba kuran sha ta ɗaya sura biyu aya shida ta nuna cewa hikima ta gari ita ce wata mace karbuwa daga wurin ubangiji ba irin ta duniyar nan ba to jama'a kada wankin hula ya kai mu dare har wannan annoba ta hikta ƙarfi mu ko ga ubangiji mu juyo ga neman hikimarsa cikin rayuwar iyali cikin tarbiyyar da jama'a domin mu masu nasara ne idan muna tare da ubangiji Allah ya taimake mu amin madalla Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Down syndrome. Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita wadda take shafar yanayin girmansu, yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta. Cutar takan sa yaro ya zama mai taɓin hankali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cuta ko kuma matsalan Down syndrome idan aka ce syndrome a likitance abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka harhaɗu a wuri ɗaya ba za a ware su a kira su da sunan cuta ɗaya to in an tara su wuri ɗaya sai a kira su da sunan syndrome a shi kuma downs ɗin an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta wato kwayoyin gado kowane ɗan adam yana da kwayoyin kwayoyin halitta guda 46 zai gaji 23 daga wurin mahaifi 23 daga wurin mahaifiya idan sun haɗu zai kasance kamar kwaya bibi kenan a haɗe shi wannan down syndrome kwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da kwaya biyu wanda ya kamata kar su haura kwaya biyu sai kasance an samu kwaya uku a wurin maimakon a samu kwaya biyu kenan idan ka tara gaba ɗaya kwayoyin halitta maimakon 46 sai mutum ya kasance yana da arba'in a wani lokacin kuma ba gaba ɗaya ba ne aka samu ƙarin guda ɗayan ɓallin wani ne ya ƙaru a kai saboda haka in an kirga su sun kasance arba'in ne to amma a ɗaya daga cikin na 21 da nan yana da wani ɓalli ƙari a kai saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da ƙwayoyin halitta ko menene ke kawo haka Yadda ƙwayayen halitta suke kamar yadda ne bayani a baya kafin a samu ɗa kwai na ɓangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23 na namiji yana da kwaya 23. To kafin a samu nan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46 sai ta rarrabu yadda za ta koma bangare daya 23 bangare daya 23 to a wurin rabuwan nan ne sai kasance ba a samu raba daidai ba sai ya zama wani wurin ya zama 24 maimakon 23 dayan kuma ya zama 22 ko kuma balli eh, na dayan bangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin din da ake magana na 21 dina sai zama kenan 23 ne da dori to idan an samu wannan daga bangaren mahaifiya ko kuma kuma daga bangaren mahaifi to kuma ya haɗu da 23 can wanda suke lafiya lau to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46 amma da ɗan ƙari a kai. To likita menene alamomin cuta ko kuma matsalan Down syndrome? To mafi yawancin alamomin ta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi. Za a ga fuskar tasu kamar ta ɗanyi round kenan abinda ake ce kamar ta yi sifiri. Sannan kunnen su yawanci yawanci yayo ƙasa-ƙasa sosai sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin ya yi faɗi sai ya kasance karan hancin maimakon ya ɗaga kwanta haka kuma ya yi faɗi sai ya zama idan su shi ma yana da wani ɗan canji da ake ganewa sannan a kansu akan samu su maimakon ta zama tana da ɗan tsini ta yi faɗi akan ga da yawa daga cikin su bayan wuyansu za a ga kamar kitse ya taru sosai haka fatar wurin ta yawa sannan kuma yawancinsu suna kasancewa a koda daga gidan da suka fito mutanen gidan dogaye ne za a ga su suna da ɗan gajarta sannan ba su da karfin jiki haka sannan kuma yatsunsu za a ga yawanci 'yan gajajjeru ne haka masu ɗan kauri sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa simian chris waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani wanda da ka gani za ka ga ga cewar wannan Allah Downs ne. A bincike kuma sai ya tabbatar ko shi din ne ko ba shi ba ne. Cutar tana ɗaukar lokaci ne ko kuma daga ba an haifi yaro ake ganin halittunsa ya canja. A lokacin da aka samu juna biyu tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga. Duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifar yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu. Akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar Downs ne? Eh akwai gwaji da ake yi abin da ake cewa chromosomal study abin da ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes za a duba su idan aka je a kan na 21 din nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne amma ɗaya yana da wani balli na wani kuma a kan shi wannan akwai abin da ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike shine za a tabbatar da cewar wannan a eh, wannan down syndrome ne to likita akwai yadda ake kare yara daga samun wannan wannan matsala ta downs abin takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba sai dai ta tabbata bincike ya nuna cewar irin waɗannan matsalolin kamar down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suka kama da shi sun fi faruwa akan iyaye wanda sun kwana biyu musamman iyaye mata wanda suka haura shekara talatin da biyar yawanci an fi samun irin wannan amma akan samu samu har waɗanda haihuwar fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan kuma idan aka haifi yaro ɗaya da down syndrome to akwai hatsarin cewar za a iya haihuwar wani ɗan uwan shi shi ma da cutar down syndrome halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa a'a tana shafar abubuwa da dama na ɗaya tana shafar hankalinsu da yawa akan ɗan samu ragin hankali sannan takan takan shafi zuciyarsu takan shafi mun taɓa yin maganar jandis misali sukan samu jandis an haife su din nan saboda kasancewar jikinsu ba kwari tsokokin jikin ba kwari sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi sukan samu matsala da abin da ake cewa thyroid hormone yawancinsu sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isasshe ba ah, saboda haka suna samun matsaloli da dama sukan samu matsala har abin da ya shafi yan hanji da ci ciki saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamannin su abin yake shafa ba ko da a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba shin zai iya warkewa zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala a'a ba a warkewa saboda kwaya ce ta kwayar halitta saboda haka duk kwayoyin abin da aka gina jikin shi suna da wannan matsala sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu ana iya musu magungunan misali idan zuciya tana da matsala za a iya yin aiki a toshe idan rami ne a zuciyar idan suna da matsala yan hanji ko ciki ana iya yin wannan aiki wanda suke da matsalar sinadarin thyroxine nan da babu ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau a makaranta yawanci akan ware su suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su cewar suna da wata bukata ta musamman saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran dalibai ya kamata a koyar da su ba akan koya musu yadda za su rayu yadda za su koyi sana'a da sauransu akwai 'yan kaɗan daga cikinsu wanda sun samu rayuwa kusan za a ce rayuwa mai kyau wasu mawaka ne wasu 'yan fim da sauransu akwai irin waɗannan mutane to likita tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalar, yaya ya kamata ta kula da shi to abin da ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa a duba a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta downs misali a duba zuciyar a tabbatar cewar idan da matsala a ɗauki mataki a gwada irin su sinadaran da muka yi magana cewa za a iya samun matsala sai a yi maganin waɗannan abubuwan saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika sannan kuma asibitin za a bata shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su da kuma daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su. To likita yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar Downs musamman ma a Najeriya? To a Najeriya gaskiya muna da karancin alkaluma ba wai akan down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je rijistar ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar amma dai ana samun su kusan kowane asibiti ka je za ka ga suna da misali bangare da ake ganin irin waɗannan to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da za ya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Talawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.